Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa cikin sabon darasinmu. mu na yau shine zan nuna yadda za ka kare bayanan sirrinka na wayarka. Masu buƙatar ganin bayanan sirrinka kala biyu ne. Akwai wanda zai amshi wayarka ya shiga wayarka sannan ya binciko wani abu da yake so ya gani kai kuma baka so ya kalla amma sai ya je ya binciko ko kuma akwai wanda zai yi a cikin wayar shi ya shiga wani website ko wani abu da ya danganci irin wannan domin ya binciko binciko wani abu da yake so ya gani a wayarka so wannan hanya da zan koya to zaka iya rufe wannan hanyoyi da suke bi suke gane wani sirri na wayarka farko za ka shiga Play Store bayan ka shiga Play Store sai ka sacin ɗin application mai suna head Expert. Bayan ka yi sacin sai ka install. sai ka jira ya gama install kuma yadda kuke gani gashi na ya gama install to kafin mu bude shi zan je na nuna muku foldojin da nake so in boye domin na yi misali kuma ku gani misali zan shiga kan wayata kamar yadda kuke gani nan shine kan wayata zan nuna muku wannan kamar wannan folder din za ku gani hotuna ne da kuma foldoji ne a cikin ta na hotuna so zan je in boye wannan folder din a can so bayan ka buɗe application ɗin sai ka taɓa allow so sannan application ɗin za ka iya samun security don kana so ka samun security shine za ka taɓa nan bayan ka taɓa nan sai ka taɓa setting bayan ka taɓa setting sai ka taɓa nan so kuma idan kana so ka canja wa application ɗin password shine za ka taɓa nan bayan ka taba sai ka rubuta password din da kake so ka canja misali sai ka taɓa so bayan nan suka koma baya bayan ka koma baya sai ka taɓa nan domin ka zaɓi foldojin da kake so ka ɓoye duk wani wanda yake neman ka ya amshi wayar ka ne ko kuma ta waya shi yake so ya sato waɗansu sirrika naka so inda dai ka adin ɗinsu a nan ba zai gani ba misali sai ka taɓa nan bayan ka taba sai ka zaɓi folder da kake so ka ɓoye so kamar yadda na yi muku misalin folda da take a can baya na hotuna a nan zan zo in zaɓe ta domin ɓoye ta misali wannan folder ce sai ka zaɓa folder da kake so ka ɓoye bayan ka zaɓa sai ka taɓa ok bayan ka taɓa ok sai ka taɓa nan so sai ka tsaya ya gama processing so bayan ya yi sai ka taɓa nan so bari ku gani yanzu za mu je mu ga folder da muka ɓoye so kamar yadda kuke gani gashi nan daga fix arc din nan sai a kasa akwai pictures idan ba ku manta ba a farko so amma yanzu saboda na je na ɓoye ta a can nan ta riga ta kulle so koda an je wajen wajen hotuna ba za a ganta ba sannan kuma koda wani yana so ya ga sirrin ka na wayarka ba zai gan shi ba sannan kuma an kana so ka kara adin din wata folder za a ƙara taɓa nan ne bayan ka taɓa sai kai abin da na ƙara yi akan wayarka so kuma idan kana so ka cire ta a nan a rinka ganin ta akan wayarka shine za ka taɓa nan kana taba sai ka tsaya gama processing to bayan nan sai ka taba nan sai ka taba ok so shikenan ka daga ka cire so ta haka ne za ka yi adin ɗin folda ka ɓoye duk wani sirrin ka hoto ne ko wani abu bidiyo ko wani sirri da kake so ka ɓoye ba ka san wani duk wanda ya amshi wayar ka ya gani sai kai kawai ko kuma wani wanda yake bibiyar ka ta wayar shi wata kan haka suke na mai kutse cikin waya akwai hanyoyin da ake bi ake shiga cikin wayar wani ba tare da an amshi wayar shi ba to in dai kai amfani da wannan application ɗin ba wanda ya isa ya shigo cikin wayar ka ballantana ya ga ga abin da ka ɓoye a nan so taka ne za ka kare kanka daga duk wani wanda yake bukatar ya ga sirrinka kada ku manta da taɓa alama subscribe sannan ku yi likin sannan ku tuturawa abokananku a whatsapp da facebook da kuma sauran chatting ɗin da kuke yi na gode.